Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, niyya, fara'a, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa rediyo da ke kuma si a kasar Ghana. za kuma ya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. na yau litinin 16 ga watan satumbar shekara ta 2019 masu gabatar da shirin a shirye-shiryen a yanzu yusuf aliyu harandane tare da aisha ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Cikin shirin za ku ji cewar shugaban ƙasar Afirka ta kudu ya aika da tawaga ta musamman don ganawa da shugaban Najeriya wanda akan wannan ne akan wannan ziyarar ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna so mu ji ko kuna ganin cewar hakan ya yi daidai ko kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ta ɗauki wani mataki musamman na zuwa kotu. kamar irin kiran da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi na cewar ya kamata a kai kasar ta afirka ta kudu kotun koli ta duniya lambar dai bata canza ba kamar kullum ita ce alamar tarawa sai ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafe da labaran ta Mola amma a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga labaran kamar yadda muka same su. Da alamu dai an kusa kawo ƙarshen annobar cutar kyanda mafi muni da aka taɓa fama da ita a Amurka tun shekaru 27 da suka wuce, inda sama wato samun tsawo da mako guda babu wanda ya kamu da cutar. A kai ga wannan matsaya ba abu ne mai mai sauki ba na inda ba za a samu wanda ya kamu da cutar ba kuma abu ne mai bada kwarin gwiwa a cewar jason stewart wani kwararre a fannin tsara shirin rigakafi daga jami'ar yale wannan annobar ta barke ne kusan tun bara kuma ta ci gaba a bana inda yawancin waɗanda suka kamu da ita mazauna unguwannin yahudawa 'yan gargajiya ne da ke ciki da kewayen birnin new york a bazara kimanin mutane saba'in kofi ke kamuwa da cutar ko a kowane wuni a 'yan shekarun baya kuma waɗannan adadin masu kamuwa da cutar iya tsawon shekara kenan kawo yanzu dai an tabbatar da mutane 1245 ne suka kamu da cutar adadin da bai sake karuwa ba a makon da ya shige a cewar rahoton da cibiyar yaƙi da cututtuka na ƙasa cdc ta bayyana yanzu dai tsawon watanni goma sha ɗaya kenan da cibiyar ta bayyana kamuwar wani da cutar shugaban amurka donald trump ya ce a shirye amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kaiwa wani rijiyar man saudi arabia kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man da ake bukata a duniya muna da dalilin da za su iya tabbatar mana sanin mai wannan aika-aikan trump ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya lahadi tun farko dai sakataren gwamnati mike pompeo ya rubuta a shafinsa na twitter cewa iran ta kai farmaki tushen mai na duniya dangane da amsa laifin kai wannan farmaki da masu ta da kayar baya na houthis da ke yemen suka yi wanda suka ce sun yi amfani ne da jirgi marasa matuki wajen kai wannan harin iran ta karyata wannan zargi da ake mata na kai wannan hari a matsayin karya ne daga cikin wuraren da aka ake tunanin iran za ta kai farmaki a amurka ko saudi arabia sun hada da matatun mai da kuma sauran mahimman wurare ji ali sahabi shugaban arabia foundation ya sanarwa muniyar amurka akalla dakarun sojan kamaru shida ne aka ba da rahoton mutuwarsu bayan da suka yi wato bayan da suka yi taba ta kashi da 'yan kungiyar boko haram a kasar afirka ta tsakiya da ke kan iyaka da najeriya gidajen jaridu na cikin gidan kasar ne suka bayyana cewa sojoji shida ne aka kashe kuma tara daga ciki sun samu rauni a wani harin da aka kai wa sojojin da ke kan iyakokin kamaru wanda suka fara tun ranar juma'a zuwa safiyar jiya lahadi maharan dai sun kuma yi awon gaba da makamai da arsashe masu ɗimbin yawa hukumomin sojin ƙasar sun tabbatar da wannan harin amma ba su tabbatar da sojoji nawa aka kashe ba bayanan ya bayyana cewa su ma maharan sun ji jiki an kai wannan farmaki ne bayan da janar rene claude meka babban hafsan sojojin kamaru ya kai wata ziyara iyakar iyakan arewacin jihar afirka ta tsakiyar mai makwabtaka da najeriya inda ya ce dakarunsa sun fatattaki 'yan kungiyar boko haram har karfinsu ya ragu inda ba za su iya haɗe hancinsu har su kai wani farmaki kan barikokin soja ba bayan wannan harin da aka kai meka ya ce sun ɗau matakin kariya na tsaro don kare al'ummar ƙasar ya ce an sake aika wasu dakaru a cikin makonni biyun da suka shige an samu rahoto kan hare-hare a kan matafiya da 'yan karkara maharan sun kwace kudaden mutane tare da abincinsu inda suka rike shida daga cikinsu domin neman kudin fansa har yanzu dai ba a san inda suke ba Dauda Sa'idu masani a fannin sasantawa da ke koyarwa a jami'ar Jamena da ke Chadi ya ce rashin tsaro sai daɗe karuwa yake yi a yankunan da suka fama da harin Boko Haram sakamakon matasa da suka shiga kungiyar don lagwadar da aka kwadaita musu amma suka fice da suka fahimci duk labarin kanzan kurege ne kuma ba su da aikin yi ya ce ya zama wajibi jihohi da matsalar Boko Haram ta shafa su tashi tsaye don samarwa matasa aikin yi.

daga ƙarshe kuma mambobin kungiyar gamayyar ma'aikatan ƙirar motoci wato united auto a yau litini ne suka fara wani yajin aiki don bijirewa kamfanin general motors yayin da bangarorin biyu suka kasa cimma wata matsaya akan wani sabon kwantiragi ana sa rai cewa za a ci gaba da tattaunawa ranar litini amma duk inda ake kirar motoci da kayayyakin motoci a jihohi tara za su tafi yajin aiki wanda zai jefa kusan mutane dubu hamsin cikin rashin aiki mataimakin shugaban kungiyar terry dite ya ce babu yadda za su yi ne ya tilasta musu tafiya yajin aiki a matsayin matakin ƙarshe kungiyar tana so wato a yi wa 'yan kungiyar ta albashi mai tsoka su samu inshorar lafiya mai inganci da kuma samun kaso na ribar da kamfanoni ke samu general motors ya ce ya yi wa ma'aikatan ƙarin albashi inshorar lafiya da kuma raba riba tsakaninsu baya ga basu hannayen jari na biliyoyin daloli wanda zai ƙara musu aiki tun shekara ta dubu biyu da bakwai ne ga gamayyar kungiyar ma'aikatan kamfanonin masu kirar suka yi yajin aiki kafin wannan gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To bar mu shiga taskar rahotannin namu inda za ku ji cewar tun bayan hare-hare da aka dinga kai wa 'yan Najeriya mazauna ƙasar Afirka ta kudu da ya yi sanadiyar mutuwa da asarar dukiyoyin jama'a. Sai a yau gwamnatin ƙasar ta tura tawaga ta musamman don ganawa da mahukunta a Najeriya da kuma ba 'yan Najeriya hakuri akan abubuwa da suka wakana. Shugaban tawagar dai ya samu ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. wakilin sashen hausa na muryar amurka umar faruk musa ya hada mana wannan rahoto akan muhimmancin wannan ziyarar shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya aiko da wakilinsa na musamman domin ganawa da shugaba muhammadu buhari bayan da najeriya ta aika kokenta na musamman zuwa ga kasar a sanadiyar hare-hare da kashe-kashe da kone-kone da kuma musgunawa 'yan najeriya da aka yi da 'yan waɗansu kasashen afirka a ke waccan kasar ta afirka ta kudu akan tsari na kyamatar baki da ke zama cikin kasar ta afirka ta kudu wannan ziyara dai da wakili na musamman na ramaphosa ya zo a daidai lokacin da 'yan kasar da dama suke ci gaba da matsawa gwamnatin su nan ba cewa su ɗauki matakai na nuna kyamata ko neman fansa akan abun da ake zargin ya faru da 'yan najeriya a hannun rukunin mutanen da ke kyamata 'yan kasashen waje da suka kai wa hare-hare a lokuta daban-daban inda aka ce an samu hasarar rayuka da kuma dukiyoyi akan haka na tuntuɓi ambasada jibrin cinade wani tsohon jakadan najeriya a kasashe daban-daban na duniya domin in ji irin tasiri ko muhimmancin wannan ziyarar da wakili na musamman na ƙasar afirka ta kudu ya kawo a najeriya domin tattaunawa da shugaba muhammadu buhari da kuma mahukuntan ƙasar baki ɗaya kafin a aika tashar yan boy ko wakilinmu daga najeriya je ga president na south africa ai sai da wannan rikici ya tashi a south africa yadda mutanen yan najeriya aka kona musu kantunansu da gidajensu da sha'anin kasuwancinsu lallai najeriya ta ji daɗin wannan abu da ya auku ba in ka ba irin taimakon da najeriya da bace south africa akan ta samu yancin kanta ba ni da san abin da aka yi da a ciki to da wannan razana ta tashi tsakanin mutanenmu da suke kasarsu mutanen najeriya sun kuka da yawa a kan cewa mai gwamnati za ta yi ko kuma wani gyara za a yi wasu ma suna ce a ranke zumunci a kori yan kasuwar south africa da suke najeriya a ce ma najeriya su dawo duk wannan ba amsa ba ne babbar amsa shine a san yadda kasashen nan biyun manya-manya na afirka za su zauna da mutanensu da su da karfafa rayuwar afirka ga baki daya a fahimtar ka wannan ziyarar kawai ta isa ta gamsa da 'yan najeriya ko ko akwai wasu haƙoƙi da gwamnatin najeriya ya kamata ta biwa 'ya'yan ƙasarta da aka cutar ko aka kashe ko aka kona dukiyoyinsu a can kasar afirka ta gudu. ban san wani sako ya kawo ba ko zai kawo ba amma in ƙasashe biyu suna da ɗan problem tsakaninsu akan ko mutanensu ko sha'anin arziki ko sha'anin security in ana magana ko mun bacin tsakanin za a gyara in mun rashin zumunci shi ya tashi tsakanin kasashe in ba sa magana ba fahimtar juna ba za a gyara ba kuma na tabbata maganganun da shi tazara mafoza ya faɗi cewa zai ja kunnen mutanen su da yan security nasu su kare duk ɗan afirka da yake south africa ba ma ɗan afirka kaɗai ba duk wani bako kiyaye dukiyarsa kiyaye wa security nasa ko zaman lafiyarsa a can kuma zai yi kokarin ya gyara wannan ɓaci da ya shiga tsakanin mutanenmu da suke can. ambasada jibril ce da ke nan kwararre akan sha'anin diplomasiya a tattauna da ne da shi abuja bayan da shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya turo da wakilinsa na musamman domin shiga na da mahukuntan najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya. Lale marhaban da zuwan bako. a gaida sarkin yaƙi Umar Faruk Musa. Nan ba da jimawa ba za mu buɗe layin wayar mu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da manzan da manzo na musamman da shugaban Afirka ta kudu ya aika Najeriya don ba da haƙuri akan irin cin zarafi da aka yi wa 'yan Najeriya mazauna ƙasar. Wai na ku ganin kuna gani haƙuri ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi ko kuwa akwai buƙatar ta kai ƙara kotun koli ta duniya amma kamun mu buɗe layin namu bari mu ɗan shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. saurare yau dai kamar kullum za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau dai kamar yadda muka ce shine ku kira ku bayyana muna ra'ayinku dangane da me kuke gani. To muna da kira daga jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe? Malam Yobe kana jin mu? Na Yobe kana jin mu kuwa? To ina ganin kiran malam na yobe ya tsinke a bari muna nan dai muna sauraron ku ku kira ku ainihin bayyana mana ra'ayoyinku dangane da hukuncin. To muna da wani kira daga yobe. Malam na yobe kana jin mu? Malam na yobe. Malam na yobe kana ji na? Yawa kana jin mu malam na yobe? <laughs> Kana jin mu? Yau wato eh, ina jin ka. Wa ke magana? Mai magana Yusuf. Yusuf wa? Yusuf Lawan daga takun jihar Taraba. To mala Yusuf muna jin ka. Eh. eh muna jin ka muna jin ka. Yawa ya kamata gwamnatin tarayya na Najeriya. Eh. hanyoyin da za a bi a samu a sasanta da waɗannan da kuma a neman hakkin waɗanda aka fitar da su a wannan ƙasar. Eh. eh babban To kana ganin kenan a zuwa kotun shine ya kamata kenan? To layinka ya tsinke bari mu tafi a ah, kasar ah, mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? to shi ma malam na naija layin shi ya tsinke to kada dai ku manta za ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da wannan hukunci na kasar afirka ta kudu to jihar na to jamhuriyar nijar wa muke da shi a jamhuriyar nijar a naija to to jihar naija to muna jin ka na jihar naija wa muke da shi eh, kuna tare da ibrahim yankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jin ka to ni ra'ayina a yau a game da ainihin afirka ta kudu da najeriya da sauran ma kasashenmu na afirka gaba daya eh. abin da nake so su fahimta wannan duk abin da ke kasance a tsakanin waccan kasa da wannan kasa su kula da cewa fa wayannan turawan suke suke kisa mana dukkan wani abun da zai kawo mana tashin hankali a tsakanin mu domin saboda idan faɗa ya barke a tsakanin mu su kuma su zo daga baya dukiyoyin da Allah hore mu da su kwashe su kasa su da su to ina jan hankali ga ainihin mu na afirka gaba daya su kwantar da hankalinsu su tsaya su haɗa kansu su zama tsaya matsaurin ki ɗaya kar su bari abubuwan su taɓarɓare mana gaba daya ya kasance mu ba kwanci hankali ba su kuma shugabannin namu ba kwanci hankali ba abin da ke kira gare su kenan. to mun gode malam ibrahim bari mu tafi jihar borno wa muke da shi a jihar borno. anji idris musa to alhaji idris muna jin ka. Barka da mai gida ina yi. Lafiya sai alkhairi ya jama'a. Alhamdulillah ya kwana biyu ya harboge. To alhamdulillah menene ra'ayin ka Mala Idris? Ra'ayina dai shi ne a sassanta domin duk abin da ake yi babu sassantawa babu zaman lafiya ba amfani shi. Ni shi ne nake roka gwamnatin da ta zo ta zo ta mutanen Najeriya ta jajen nan da Allah ba su haƙuri su masu san yadda za su yi ma mu san yadda za mu yi nan makanta mu zo na lafiya. To kana nufin kenan maganar a ce a kai su ƙara kotun koli ta duniya ba ta ko taso ba kenan. A bai da amfani a mun zaman lafiya ake so duk inda ka kai wani kara ya zo an ɓata da zaman tarayya. Sai da haka ne bukata na shi ne a na ra'ayi a sassanta a zonar lafiya tunda sun tako sun zo nan wajen mu su ba mu haƙuri. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Jigawa. Wa muke da shi a Jigawa? Kana da magana da Musa mai lamba sabo tayar motar Hadeja. Malam Musa muna jin ka. Ni shawarar da zan babu wanda sun tare Eh. Wannan wakilai idan suka zo ta gabatar da kukan ta gare su cewa a biya 'yan kasar da aka lalata duke su biya. Eh. Wannan shi ne mafita. to watan kai kawai diya ana iya kai ta kara ko da kotun duniya ne eh watan kai kawai kana so idan aka biya su diya shi kenan ba sai an je kotun koli ba kenan eh in kuma ka idan a je kotun ya ya to har kotun to mun gode malam Musa bari mu tafi Baucin Yakubu wa muke da shi a jihar Bauchi To assalamu alaikum ne magana Salisu na gaidan ne Brady daga jama'ar jihar Bauchi. To malam Salisu muna jinka. ka. yau wato ni ana ra'ayin gaskiya abin da aka yi yayi daidai da shi shugaban kasa na afirka ta kudu ya turo wakilai a zanna a tattauna kuma ya nuna ya kawo kansa don a samu sulhu eh, ko da an kai kotun ma ba damuwar mu kaiwa kotu ba kawai diya za a biya da abubuwan da aka rasa a yi kokari a biya saboda in aka yi sakana irin wannan din ba wai a nan kasar ba a kusan ko ina ma zai iya faruwa to amma daukar matakin a biya to kowa zai ja wa 'yan kasarsa kunne kar su kuskura su kasassabar da za su illata wanda yake ba kasa kasa ba a kasar su wannan kuma da ya nuna shi ma dattijo ne kuma Allah sa ya samu haɗin kan shugaban kasa Muhammadu Buhari daga Salisu na gaidan mai biredi jama'a na gode malam Salisu bari mu tafi a garin gwamna wa muke da shi a garin gwamna kuna magana da Imam Habib Muhammad Al-Hassan to imam na federal gaman kwaleji malali kaduna to mala imam muna jin ka ah, gaskiya irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a halin yanzu ba matsala ne na afirka ta kudu kawai ba eh. domin irin wannan tsangoma da da tsana ta faru ga kasashe daban-daban eh. kamar central afirka an yi irin wannan abu ita kanta libya ga ta kusa da mu an yi irin wannan to imam abinda muke magana yanzu kai a naka ra'ayi me kake gani ya kamata a yi dangane da wannan tawaga da aka turo to lallai ya kamata a zanna da ita wato zama na hakika eh wanda za su gane cewa lallai eh, ita hukumar najeriya ita ma ta damu da mutanenta to sha Allah to mun gode bari mu tafi jiha bari mu tafi garin Kwantagora wa muke da shi a Kwantagora kana magana da injiniya mai gero makeri lulu Kwantagora jihar Niger to injiniya muna jin ka to tsakani da Allah haka da su ya turo sulhu ya yi daidai amma a rage mai 'yan Najeriya zahi duk wanda an kawo banda ko an ka kona shagon shi ko an kwashe kayan shi a rage mai zahi kurum eh. ba sai an je kotun duniya ba eh. illa dai shi shugaban kasar Najeriya tura jami'an shi su zo su duba shi bandar da an kai masa a rage mai zahi saboda a zamana lahiya shi abin nira a yi abin da ya kyau kenan. To mun gode injiniya bari mu tafi Baucin Yakubu kuma wa muke da shi a Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Yakubu mai Bauchi daga karamar hukumar Tori jihar Bauchi. to mala yakubu muna jin ka wato gaskiya wannan lamarin ba wani lamari ma dama da ya kamata a ce talakawa sun dau matakin da bai dace ba eh. dama tuntun ya kamata a bar shugabanni ne a kan abin amma tun da yanzu nuna sun yi kuskure a abin ya kamata a zauna a sasanta bayan je kotun duniya to mun gode malam yakubu bari mu tafi kaduna garin gwamna wa muke da shi a kaduna kuma to layin malam na kaduna ya tsinke to muna nan dai sai ku kira ku bayyana muna ra'ayinku dangane da wannan mataki da gwamnatin to muna da kira daga jihar niger daga jihar niger garin wushishi wa muke da shi a jihar to wa muke da shi a wushishi abdulmumin tanko to malam abdulmumin muna jin ka a ra'ayina shine tun da Allah sa sun turo a makarabansu kuma eh. sun zo a bada haƙuri ne a eh. sasanta in ya so su biya diya eh. ba sai an je kotun koli ba to ra'ayina to muna gode mun gode malam abdulmumin da wannan nakura To mana ƙara godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da ma waɗanda ba samu ba gobe ma rana ce. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a daidai sa'ad da ake shirye-shiryen soma fafata wasannin gasar zakarun turai a matakin rukuni-rukuni a wannan makon shahararren dan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain lionel messi ya dawo atisaye lamarin da ya karfafa wa 'yan kungiyar gwiwa messi bai buga wa kungiyar wasa ba tun somawar wannan kakar wasannin sakamakon raunin da yake fama da shi wanda ya samu tun a gasar cin kofin nahiyar amurka na bana da aka gudanar a kasar brazil rahotanni sun bayyana cewa dan wasan mai shekaru 32 yana cikin 'yan wasa 22 da kungiyar za ta tafi da su a kasar jamus inda za ta fafata da borussia dortmund a wasan su na buɗe gasar ta zakarun turai ta wannan shekara a rukunin f to sai dai lamarin ya sha bamba a kungiyar chelsea ta kasar ingila inda mai horar da 'yan wasan kungiyar frank lampard ya tabbatar da cewa za su buɗe gasar ta zakarun turai ta bana ba tare da wasu zaratan 'yan wasan su uku ba dan wasan baya na kungiyar antonio rudiga zai kasance a benci ne a wasan na farko da chelsea din za ta buga da valencia a gobe talata a rukunin h sakamakon rauni da yake fama da shi haka ma lampard ya tabbatar da cewa su ma Angolo kante da colum hudson odoi ba za su buga wasa ba duk kuwa da cewa su murmur murmure daga nasu raunukan mai tsaron gida na kungiyar manchester united david de gea ya rattaba hannu a sabon kwantaragi da kungiyar har na tsawon shekara ta 2023 lamarin da ya kai karshen raɗe-raɗin da ake yi na yiwuwar barin sa kungiyar to sai fa de gea da kungiyar ta united sun kwashe tsawon shekaru biyu suna tattaunawa a kan bashi sabon kwantaragi inda a watan yulin da ya gabata kungiyar ta yi masa ta yin karin albashi an yi ta ta'allaka dan wasan mai tsaron gida da komawa wata kungiya musamman kasancewar saura shekara daya ragin sa da united to amma fa ya rage ya koma kungiyar Real Madrid a wani yunkuri da kungiyar ta yi na sayansa akan kuɗi fan miliyan 29 a Satumban shekara ta 2015 to amma kuma cinikin ya faɗi sakamakon rashin kammala rubuce-rubuce a cikin lokaci a ranar ƙarshe ta rufe kasuwar cefanen 'yan wasa da giya mai shekaru 28 ya buga wa United wasa sau 367 tun sa'ad da tsohon koci sa Alex Ferguson ya kawo shi kungiyar daga Atletico Madrid a shekara ta 2011 yariman kasar saudi arabia abdullah bin mus'ad bin abdulaziz ya yi nasarar samun damar mallakar kungiyar sheffield united da ke fafata gasar premier ta kasar ingila a gaban kotu yariman tare da kevin mccabe sun gurfana a gaban kotu akan shari'ar mallakar kungiyar rabi da rabi to sai dai alkalin kotun ya yanke hukuncin cewa dole mccabe ya sayarwa yarima abdullah nashi kaso na mallakar kungiyar akan kuɗi fan miliyan biyar to amma kuma mccabe wanda masoyin kungiyar ta shifir ne tun sadda aka haife shi ya ce sam hukuncin bai yi masa daɗi ba don haka ma yake duba yiwuwar ɗaukaka ƙara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria a gaida wazirin sanyin na har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc agogo muna cewa karfe 4 da minti 58 ga labaran duniya a takaice. alamu dai an kusa kawo ƙarshen annobar cutar kyanda mafi muni da aka taɓa fama da ita a amurka tun shekaru 27 da suka wuce inda aka samu tsawon mako guda babu wanda ya kamu da cutar shugaban amurka donald trump ya ce a shirye amurka take ta mai da martani kan mummunar hari da ake kai wa wani rijiyar man saudi arabia kuma mafi girma mai taimakawa samun daidaiton man da ake bukata a duniya muna da dalilin da za su iya tabbatar mana sanin mai wannan aika-aikan trump ya rubuta a shafinsa na twitter a jiya lahadi tun farko dai sakataren gwamnati mike pompeo ya rubuta a shafinsa na twitter cewa iran ta kai farmaki tushen mai na duniya gidan gane da samun amsa laifin kai wannan farmaki da masu tada kayar baya na huci da ke yemen suka yi wanda suka ce sun yi amfani ne da jirgi marasa matuki wajen kai wannan harin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu sai kuma wanda ya shirya shirin kuma ya bada umarni Hailu Haile da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Dan. ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya bisalam. salam